yanzu ban sani ba ko masu kallon suna sauraron ka suna jinka sosai amma dai muryar ka can kasa ake jinta to ban sani ba ko har yanzu yanzu is better ba laifi yanzu um, madalla uh, masu kallo da masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda muka alkawaranta muku cewa a wannan shiri namu na musamman za mu karɓi bakuncin darussa yi kuma fage wato lauya ne mai zaman kansa a nan birnin kano da ma tarayyar najeriya gaba ɗaya wanda kuma muna barsa barka zuwa wannan shiri namu Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu ina gode. Akwai batutuwa da dama da suka shafi fannin shari'a a nan tarayyar Najeriya. idan muka fara da batun shari'a da aka yanke a satin da ya gabata batun shari'a ce ta shugaban majalisar dattawa na ƙasa ahmad lawal da shi da wato a honorable bashir masina a can jihar yobe kenan ta arewa a barista mutane da dama sun jefa ayoyin tambaya game da wancan shari'a wanda mun ga a kotun farko shi bashir masina shine ne nasara a wannan kotun farko haka zalika a kotun wato kotun ɗaukar kara kenan ta biyu nan ma bashir masina shi ne ya nasara a kotun koli ne kuma sai aka samu cewa shi ahmad lawal shi ne ya nasara a masu sauraro suna so su ji ba sa a wancan shari'a da aka gabatar ya aka aka haihuwa a ragaya a wancan shari'a To, <clears throat> ina godiya kashi na biyu da kuka gaishe wannan tasha taku albarka. duk da tasha ce sabuwa amma na jinjina muku kokari da kuke kokarin fito da abubuwa da kuma ɗauko ainihin maudu'ai wanda ake tattauna su akan ake ka tattauna su a wannan ƙasa ah, kuma ba ta ɓata lokaci ba a gurguje ita wannan shari'a da aka yi ta a kotun kolin najeriya ranar litinin ta wuce ah, ta zo da wani irin salo wanda ya ba wa jama'a mamaki musamman 'yan najeriya sakamakon wani abu ne wanda ba a zaton shi ya faru akwai sharu da dama wanda an yanke hukuncinsa jama'a ba su mamaki ba duba da ba mamaki mutane ba san menene ya faru a zahiri ba to amma a zahiri 'yan najeriya babu wanda bai san cewa ahmad lawan ya fito takara ta shugabancin najeriya ba wanda aka yi primary election ranar 8 ga watan june sannan kuma ba wanda bai san cewa ran 28 28 ga watan Mai ainihin ita jam'iyyar APC ta gabatar da zaben fitar da gwani a Yobe North kuma inda shi Bashir Macina ya zama shi ne dan takara sannan kuma sai daga baya bayan wani abin ya gama faruwa kuma sai aka da an ce ai an ƙara yin wani primary election ranar tara ga watan June wanda kuma a ciki an tura sunan shi Ahmad Lawan wanda shine yanzu haka Senate President a Nigeria aka ce an tura shi kuma aka ce shi ne lashe wannan zaɓe. saboda haka wannan abu da aka yi tun farko in jama'a masu kalwa za su tuna ita kanta hukuma inec hukumar zaɓe ba ta karɓi wannan suna da aka aika na ainihin ahmad lawan a farko ba wanda wannan ya saka aka tafi kotu kotun farko ta ce lallai bashir mashina ne sannan kuma kotun ɗaukar ƙara mata ce lallai bashir mashina ne amma kuma a wani abu da ya faru wanda ya ba jama'a mamaki yan Najeriya sai aka zo aka ce kuma lallai ahmad lawan ne a kotun koli to akwai bayanai da dama a cikin wannan abu da ya faru wanda har ya zama cewa an ce ahmad lawan ne ba bashir macina ba kuma ina jira za su yi mamaki su ji cewa akwai abubuwa da kotun kolin ta yi wanda haka suke akwai abubuwa da ta yi wanda haka suke duk da cewa abin da kai da na fito faɗa cewa lallai ah, adalci ya kamata ya zama wani abu wanda ba sai an sha wahalar sa ba ma'ana idan dai 'yan ƙasa za su tattari su ce kaza adalci ne mutane masu hankali su ce kaza adalci ne kaza kuma ba rashin adalci ba ne ko kuma wani abu wanda ya riga ya fito fili gaskiya shi ta fito fili to ya kamata idan an je kotu ya zama kotunan mu dinga tabbatar da wannan abubuwan ba tare da duba da wasu abubuwan ake kiransu technicalities na na shari'a ba to amma lallai akwai abubuwan da suka faru wanda bayan na karanta hukuncin kotun cikakke na ga abubuwan da kotun koli ta dogara da su wanda kuma kafin mu shiga wannan yana da kyau 'yan najeriya su fahimci abubuwa guda biyu na farko tsarin tafiyar da shari'a a najeriya muna amfani da tsarin da ake kiransa adversarial system ba inquisitorial system ba a adversarial system ko alkali ka yi kisa a gabansa ko kuma ka yi wani abu a gaban alkali idan aka ɗauko ka aka kai ka ƙara gaban wannan alƙalin haramun ne idan ba a kawo bai hujjoji gabansa ba ya ce eh kai kai kisan nan aina ganka ba zai faɗi haka ba dole sai dai ya jira a kawo shaidu wanda su tabbatar da wannan abu haramun ne alƙali ko mun yanda yake da yaƙinin abu ya faru na ce haramun ina nufin haramun a dokokin Najeriya ba addini ba haramun ne ah, alƙali ya yadda da wani abu ko kuma alƙali ya tabbatar da wani abu wanda shi ya sani ko kuma ya ba wa makaraya wanda suke ƙara gabansa wani abu wanda ba su tambaye shi ba misali mutum ya zo gaban alƙali bai ce a bani kaza ba to haramun ne alƙalin ya bada wannan abu shine ake cewa court is not father christmas mana kotu ba wannan father christmas bane ba wanda yake zuwa ta ba yara abubuwa na kyaututtuka kala-kala wanda wani ma ba su tambaye shi ba ke ɗauka ya ba su ita kotu iya abin da ka tambaye ta shi za ta baka saboda haka komin gaskiyarka idan ka zo kotu amma a matsayinka na mai kara ko kuma lauyan mai kara ko lauyan wanda ake kara ka iya yin abin da ya dace ka yi a gaban kotu ba to komin gaskiyarka kuma ko mai alkalin ya sani haramun ne ya tabbatar da wani abu ko ya soke wani abu in ba abin da hujjoji suka tabbata a gare shi ba now duk da cewa kowa a najeriya san cewa ahmad lawan a zahiri abin da muke iya gani ba shi ya wancan zaɓe ba wanda aka shirin tara ga watan jun ko kuma ma mu ce ba a yi zaɓen ba baki ɗaya sannan kuma an yi zaɓe wanda aka shi tun 28 ga watan mi wanda ma ne ya fito wanda kuma ba a soke wannan zaɓe ba kuma aka zo aka ƙara cewa an yi wani kamar da wani ƙarfa-ƙarfa ne aka yi misali to haramun ne kotuna su tabbatar da wannan abu har sai idan lauyoyi da suka kawo hujjoji gabansu sun iya tabbatar da cewa lallai wannan abu haka yake to ɗaya daga cikin abubuwa da aka yi wanda ba daidai ba a wannan shari'a shine kamar yadda kotun take faɗa akwai zargi da ake da shi na fraud kamar zargin almundahana ko cuta ko ta cuwa-cuwa haka wanda lauyoyin bashir macina da su suka kara suka hmm. suke zargi sun ce an yi wani abu na fraud gurin dukunkunewa a mika sunan shi Ahmad Lawan ba tare da an bi ka'idoji ba da wasu abubuwa irin wannan. To a ka'idar shari'a idan mutum ya ce an yi cuta ko an yi rashin gaskiya ya zama wani abin crime ne wato laifi ba kawai ba duk kara da ake kai ta kuta ke zama crime ba wani ba ke kawai sabani tsakanin mutane tsakanin miji da mata ma duka da sauransu to amma in dai zama cewa cikin karar ka akwai zargin aikata laifi kamar fraud to ba za ka iya tabbatar da gaskiya ko rashin gaskiyar wannan abu ba mana ba za ka iya cin nasara akan wannan zargi da ke da shi ba sai ka kawo shaidu masu yin magana da baki sun zo sun tabbatar da cewa wani ya yi kaza wani ya yi kaza kuma an musu tambayoyin kure shi ake kira cross examination ba za ka iya yin wannan abin ta hanyar rubutu ba kare because akwai shari'un da ake yi a gama ba kirawo shaida ba su muke kira shari'un da ake yin su akan affidavit evidence kawai mutum ne zai je rantsuwa a rubuce ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza wani kuma a'a bayan ya faɗa kuma sai ya kirawo shaidu shaidun su ce an yi kaza ni ina gurin an yi kaza kuma a bada dama ɗayan ma ya tambayoyi a bari a kawo takardu a yi abin da za a yi dai a kotu da mutum wanda yake bayani a gama alƙali to da daddiyar ka'idar shari'a ce cewa haramun ne idan mutum ya yi zargi ya zargi wani da aikata laifi kamar yadda lauyoyin macina suka zargi ahmad lawan da jam'iyyar apc sauransu da aikata laifi fraud kenan to haramun ne su zo kotu su yi shari'a ba tare da sun kirawo ainihin shaidu da za su yi magana da baki ba saboda haka hanyar da aka bi gurin shigar da kunshin shari'ar an shigar da ita a yadda ake cewa ta hanyar ba daidai ba ta hanyar origination summons maimakon a shigar da writ of summons akwai writ of summons akwai origination summons a writ of summons ana kira shaidu su yi magana a gaban alkali ka gansu su ganka alkali ya juye kalli ka ya ma tambayo ya maka da abubuwan da za maka to a ƙa'ida kwata ce an kirawo wannan shidu da su magana da baki kafin a ce eh Ahmad Bashir Masina yayi gaskiya to Bashir Masina bai wannan ba to amma kafin mi nisa mai zata tambaya guda daya shin Bashir Masina da lauyoyinsa suna sane suka shigar da wannan ƙara ta hanyar da ba ita ce doka take bukata ba kuma suka yi raising din allegation of fraud to amsa ita ce ba za ka ce eh ba a nan sakamakon bayan an yi wannan sabuwar dokar zaɓe wadda ake kiranta electoral act 2022 a ciki an ce yanzu kotunan da suke da damar sauraron ƙararrakin da aka yi su na primary election ko pre-election matters su ne ita ce federal high court wanda da ba haka ba ne da akwai federal high court akwai state high court yanzu iya federal high court take izin wannan kara to sai federal high court ta fito da wani abu da ake sa practice direction 2022 wanda a ciki take cewa duk wanda zai shigar da ƙara ta zaɓe to regardless of me aka faɗa a cikin dokokin kotu rules of court kenan wajibi ne shigar da shi ta originating summons ba writ of summons ba shi kuma originating summons shi ne wannan wanda muka ce kotun koli ta ce an shigar da shi ba daidai ba to kaga a nan gudu akwai confusion akwai ainihin cewa ko kuma wani abu da ba daidai ba because kotun ƙasa dan akwai ƙararrakin da aka kore su da dama akan sun shigar da ƙararrakin ta hanyar writ of summons wanda kotun koli take cewa rashin shigar da wannan din ne ya hana a bawa Bashir Masud abin da za a bashi abin da nake so in ce a takaice shine kotun ƙasa Federal High Court kenan ta yi umarnin cewa kada wanda ya shiga da ƙara a gaban ta in bi amfani da origination summons ba har gashi ma ana kora ƙararrakin mutane na wa'anda suka shigar da ƙara ta hanyar writ of summons yanzu kuma kes ɗin Bashir Martin da ba zai iya warwaruwa ba sai an shigar da writ of summons abinda aka hana a shigar da shi a ƙasa to kaga yaya bashir masu da lauyoyinsa za su yi kenan tunda kunshin shari'ar da ya shigar da shi original saman wanda akan shigar da shi ne yasa aka kori karasa a sama kotun kasance ta ce wajibi in zai shigar da karasi ya shigar da shi ta wannan hanyar ina fatan kana fahimta me nake nufi federal high court rules sun ce ga abin da za a yi an yi abun an yi sama an ce an kori ƙara sakamakon wannan abin da hanyar shiga da ƙarar da ya biya shiga ita ba za ta iya tabbatar da abin da suke nema ba na allegation of fraud so da haka a nan akwai abin da ake kiransa confusion akwai dilemma a tsakanin lauyoyi shi sa ba zan iya cewa laifin lauyan bashir masu na bane ba sai dai ka sai laifin legal system da da har aka ba da rules in kotu ba tare da la'akari da kuma aka ce kada wanda ya shigar da ƙara in ba ta wannan layin ba ba tare da la'akari da cewa a iya samun ƙararraki irin na bashir mashinan nan ba wanda ba su kuma ba su iya tabbatuwa ta hanyar originating summons nan ba wato abin yana dan tsauri idan mutum ba lauya bane ba lallai ya fahimci me ake nufi ba amma dai a takaice akwai kwan gaba kwan baya a cikin dokokinmu na musamman na pre-election din nan ah, wanda kuma su suka ja wannan abu da ya zo ya faru ah, akwai abin da amma lauyi za su iya yi kamar yadda wani babban lauya ya faɗa SAN ne yana faɗa cewa idan ka shigar da urgent summons ɗin wanda aka ce a shigar da shi a ƙasa to kuma sai ka roƙi alƙali cewa ya baka dama ka kira shaidu A yi converting din shi zuwa writ of summons kenan ko kuma a ce a kawo pleadings da shaidu a ah, sakamakon abin ba zai tabbata ta wancan layi ba a takaice a takaicen takaicewa wannan shari'a da kotun kol ta ainihin yanki inda ta kori inda ta ainihin tabbatar da takarar ahmad lawan ta yanke ta ta yi adalci a cikin rashin adalci abin da nake son faɗa ke. me nake nufi da adalci a cikin rashin adalci duk abin da kotun ta faɗa na cewa ba za ta iya tabbatar da abin da Bashir Masne ke faɗa ba ta hanyar wancan kunshin shari'a gaskiya ne. Amma me rashin adalci? Rashin adalci shine ya kamata ya zama cewa a Najeriyanci akwai wata hanya ma'ana a sauƙaƙawa masu ƙara a gurin tabbatar da abin da su tabbatar musamman musamman irin kisa suka fito fili irin wa'annan. bai kamata a ringa makalewa a kan wasu abubuwa da suke ake kiransu technicalities ba misali gurin hana mai gaskiya gaskiyarsa misali yanzu akwai karar da na sani wadda aka yi shekara goma sha ɗaya ana yin ta amma daga ƙarshe aka kori wannan ƙara sakamakon wani abu da mai ƙara ba wai cewa ba shi da haƙƙi ba ko bai shigar da eh. komi ba duk ba haka bane ba abin da sa kuri ƙara kawai shine akwai wani guri da ake kiransa akwai inda ake rubuta wani sunan takardar da aka shigar da ƙara ana kiran gurin zai rubuta originating motion shi kuma sai rubuta motion on notice a sakamakon wannan a kori kararsa a kotun ɗaukar ƙara da kuma irin wannan ƙararrakin da aka yi sa a kotun kolma ka yi shekara goma sha biyar ashirin a kan kawai ka rubuta originating motion a maimakon a ka rubuta kai motion on notice a maimakon originating motion a kan wannan za a kori ƙarar mutum barista na san akwai akwai barista na'am da fata kana tare da mu ina tare da kai na san akwai wasu waɗanda su yi tambaya cewa shi Bashir masina, misali a ce yanzu ya haƙura cewa kotun ƙoli ta riga ta yi hukunci misali bayan zaɓe cewa Ahmad Lawal an zaɓe shi ya zama sanata a wannan sanatoriya shin akwai ta dama ga shi shi Bashir Masina cewa zai iya shigar da ƙara bayan cin zaɓen Ahmad Lawal kuma har ya samu nasara? Babu, babu. sashi na 285 na tsarin mulkin Najeriya ya faɗa cewa kararraki kararraki da ake shigar da suna na pre-election matters ma'ana pre-election kenan ana shigar da su ne kawai kwana goma sha hudu daga sanda abin ya faru mana idan aka yi maka mamudi a primary election zaben fidda gwani kenan to kwana sha hudu kake da shi ka shigar da kara idan baka shigar da shi a cikin kwana sha hudu ba ko mun rashin adalcin da aka maka ko mun gaskiyar ka shi kenan. na ɗaya ke saboda haka yanzu abin da aka wa Bashir Macina ya riga ya wuce wannan lokaci ba zai iya shiga da ƙara kan primary election ba na ɗaya ita kuma ƙarar zaɓe ba a shiga da ita sai wanda ya shiga cikin zaɓe na duka gari kenan kaga general kenan za a yi Bashir Macina ya shiga cikin ƙarar gari tunda ba ɗan takara bane a kowace jam'iyya ba ɗan takara bane to shi kuma wanda yake da damar shigar da ƙara a kotu a ƙarar zaɓe shine kadai wanda ya shiga cikin takara aka yi takara da shi idan baka takara ba baka da abin da ake kiransa local standard baka da damar shigar da kara akan karar zaɓe saboda haka bashin ba wani abu da zai iya yi akan wannan kara kotun ɗaukar kara an ta yanke hukunci ba a iya kai wannan kara ko ina a duniya shi sa ake tabbata kotun Allah ya isa in ta yanke abu to sai dai kai Allah ya isa amma ko kotun duniya irin ICC din nan ICC ba inda za ka iya kai su Na'am. To mu ɗauki ɗaya batun barista batu ne wanda shi ma ya shafi shari'ar a Najeriya. A batu ne na sauyin fasalin kuɗi na naira ɗari biyar da naira ɗari biyu da kuma naira dubu ɗaya. Wanda mun ga wasu gwamnoni a nan Najeriya kamar da gwamnan Kogi da na Zamfara da kuma na Kaduna suka shigar da wannan ƙara cewa a dakatar da babban bankin ƙasa CBN game da wancan al'amari na sauya fasalin kuɗi ko kuma wancan rana da ya sa cewa za a daina karɓar waɗancan tsaffin kuɗi. sai kotu ta yi hukunci cewa ta jingina wannan doka cewa wannan abu cewa har zuwa sha biyar ga wata a maimakon goma ga wata daga ita CBN ta sa. Barista akwai wani furuci da ya fito daga babban lauyan gwamnatin tarayya Abubakar Malami wanda yake magana cewa kamar wancan hukunci da aka yi baya kan tsari kuma baya kan doka wanda daga baya kuma ya zo ya ce za su mutunta hukuncin da kotun ta yi sai an zo daga baya an ƙara yanke hukunci a ranar sha biyar ga wata a barista mutane su su tambaya ce dama ana irin wannan abin a bangaren shari'a wani abu kenan ma'ana dama irin ana iya samun matsala a ce ga shi an yanke hukunci kuma a ce shi shi Anthony Zanar na kasa gaba daya ce shi alkalin kuma ce shi shi babban lauyan gwamnatin tarayya Abubakar Malami da ya ce wancan hukunci da mm. aka yi ma kamar an ɗan yi kuskure a wajen hukuncin To a ita wannan gwamnatin dama an santa da kin bin umarnin kotu batun yanzu ba. An yi hukunce-hukunce da umarni da kotu ta bada batun yanzu ba ah, ba su ba. Misali akwai ba sai da misali ba misali amma kowa ya san cewa akan tsohon NSA Samba da suki akwai ainihin abubuwa da yawa kansa. Ah, akwai wanda aka bada akan yarzazzaki in zan tuna akwai wanda aka bada akan mm. ah, akan hatta wannan namdi kanu din nan shi ma akwai wanda aka bada akan sa shi ma an bada um, kwarai kuwa yawa duka akwai hukunce hukuncen kotu da dama wanda aka bada wanda ba su ba ah, wasu daga ciki suna kawo hujja kamar nan shi kanu a ce ai mutum ne mai hatsari ko su abubuwa irin wannan wato a hankalcen ka kalla abin sai ga cewa eh kamar daidai ne abin da suke faɗa gwamnatin tarayya din amma ba daidai bane maganar gaskiya saboda idan ya zama cewa akwai matsala a cikin tsarin tafiyar da kotunan Najeriya to akwai dama a zauna a gyara a kai dama na a zauna Ibrahim baka misali yanzu idan alkali ya yanke mutum hukunci a ƙasa mutum ya aka yanke mai hukuncin kisa misali to ba za a zartar da wani hukuncin kisan ba sai gwamna ya saka hannu idan laifi yayi wa jiha idan laifi yayi wa gwamnatin tarayya federal offense ba za a yanke mai hukuncin kisa ba sai shugaban ƙasa ya saka hannu gashi an kama shi da laifi an ce kuma kalli ya ce a harbe shi ko ya ce a rataye shi ko ya ce a mai duk yadda za a ba kashe shi ba za a yi wannan hukuncin ba sai idan shugaban kasa ko gwamna sun saka hannu kaga wannan amma doka ce ta ce a yi haka kwanan nan mun ga cewa shugaban muhammadu buhari ya yafe wa gwamnoni guda biyu da ake zargin su da manya-manyan aikata abubuwan hana a najeriya kaga shi ma sai da aka mm. kashe kuɗi gurin samun su da laifi amma bayan samun su da laifi da karshe shugaban kasa ce ya yafe musu amma har yanzu duk da abin da shugaban kasa din yayi ba daidai bane amma kuma doka ce ta bashi dama yayi haka din so da ka sai da ka ce morally abin da yayi bai daidai ba kuma ka ce bai kyauta ba amma ba za ka ce ya saba ba bai mm. kyauta ba ba maki sakamakon an kashe kuɗi kuma ya kamata a ce a dinga daidaita mutane gurin hukunci da babba da karami da mai kuɗi da talaka bai kamata ya zama cewa a cikin hukunci a dinga bambanta su ba so da ka iya cewa abin is morally wrong a hankalce ko kuma bai dace ba bai kamata ba amma ba duk abin da bai dace ba ne bai yake haram ai ko addini musan akwai wannan abubuwan ko akwai abin da za ga shi dai hmm. kamar bai dace ba misali amma kuma halak ne ko haka ba yau wato kamar a ce mutum zai iya auren uwar matar shi wata ita ba aura ko na matarsa ba haramun bane ba amma kuma eh, eh. sai ga kama abin za ga bai dace ba amma ba za ka ce haram ba ne na hmm. akwai irin wannan adukan baturi ma ah, saboda haka idan abin da nake son ce shine kamata yayi idan akwai matsaloli a cikin umarni da ko take ba a zauna in hmm. gyara wanda zai bawa bangaren zartarwa dama na cewa ko da ko ta yanke wannan hukunci akwai wani abu da su zauna da su yi kuma dai mai zama doka ta ba su dama abin da suke amma ba zai yiwu bangaren zartarwa su ringa cewa za su ringa zaɓar abin da za su bi na hukunce-hukuncen kotu kuma su ringa ajiye wani ba ai kwanan nan mun ga hukumar dss ta je federal high court tana neman kotun ta ba ta umarni ta kama mfl misali mm. kaga kotu bata bada bata ce ai ba ku bukatar umarni na gurin kama shi idan kuna zargin shi da laifi ba shi da iminti ba shi da rigar kariya a kama shi kawai saboda haka menene yasa sai mu ga gwamnatin tarayya ko kuma hukumomin ta wani lokaci in suna son su yi abu wanda su abin ya shafa sai su je kotu su ce a basu umarnin kotu amma kuma idan aka ba da umarnin kotu wanda bai musu daɗi ba kuma sai su kibi ba a akwai batun ma shi eh, akwai batun shi shugaban EFCC shi ma haka ta faru eh idan aka bude wannan kofar to za a samu kai a cikin wani irin yanayi wanda ba mai kyau ba because yanayin zai jawo rena kotu kuma zai jawo abin da ake kiransa impunity ma'ana kamar su bangaren zartarwa sun gajin kamar sun su shafafu da mai ne ko sun barafin doka ko su abubuwa irin wannan saboda haka abin da ya kamata shine idan aka bada umarni na kotu ya zama a ringa bi su ma su ba hanyoyin doka gurin bada nasu hujjojin tunda sashi na shida na tsarin mulkin Najeriya ya faɗa cewa kowa da komai a daidai yake a gaban doka ma'ana ya faɗa cewa hukuncin kotu is binding on all persons and authorities idan kotu ta hukunci to wannan hukuncin yana hawa kan mutane ɗaiɗaiku yana hawa kuma kan authorities shine shugabanni da shugabanci da gwamnati da sauransu ma'ana kotu na da ƙarfin da ta iya bawa gwamnati umarni cewa ki yi ko kada ki saboda haka yanzu an samu kotun koli ta ce kada a yi wannan ba shine ƙarshen kotun ƙasan nan kotun koli ta ce mm. kada a yi to ba ka buƙatar ma ka ringa tattaunawa cewa wai za a hukunci ko ba za a gwada a sun ke magana da babban mutum a ƙasan nan shi ma abin da ke gaya min cewa shine hatta maganar da malami yi ta daga baya bayan da ke cewa ai za su bi umarnin hukuncin eh, za su bi hukuncin kotun da kotun koli shi da kansa wannan wato reni ne ko kuma eh, ba daidai bane because baka bukatar maka faɗa ai kotun koli ta faɗa abu haka ringa tanan wai wai haka ce zaka bi to kenan kana kana da zaɓi. dole mutum ya bi baka da zabi ai kotun koli Najeriya ta ce ai wajibi ne ai in ko ba ai haka ba to an bude kofar anaki an buɗe kofar shi kenan kowa ya ringa yin gaban kanshi dama ita amfanin kotu shine a yi ta laddafa mutane in aka maka ba daidai ba mai ko ka dauki makami ko ka dauki bindiga ko kai wani abu na taimakon kai da kai sai ka garzaya gaban alkali shi kuma sai shiga tsakanin masu ƙara misali to so da haka wajibi ne idan suka yi hukunci a ringa bi idan muka ringa zaben me za mu bi ko me ba za mu bi ba to ba zai hafa mana da mai ido ba sannan kuma lalle lalle gwamnatin tarayya akwai wajibci akan ta na ta ringa ah, bin wannan umarni na kotu to amma kuma wani hanzari ba gudu ba shi wannan umarni na kotun koli ni da kaina ina gana akwai wata 'yan lam'a a cikinsa me lam'a da take cikinsa kimanin kwana biyar akwai wata babbar kotun da take birnin tarayya ta ba da umarni cewa kada central bank su daga su ƙara wannan kwanaki ina tsoron eh. masu biyu da mu za su iya tana cewa akwai an samu umarnin kotu wanda yake cewa kada a ƙara wannan kwanaki daga goma ga watan Fabrairu jiya kenan. Ma'ana in ranar talata ne. Kada a kada a ƙara. Eh. To shi eh. wannan hukunci na wannan kotu duk da wannan kotun tana ƙarƙashin kotun koli. To har yanzu yana a tsaye Mana akwai hukuncin kotu babbar kotu ta Abuja ta ce kada a ƙara. Can kuma kotun koli ta ce a ƙara. to wannan ba shi yake wato hukuncin kotun farkon har yanzu yana nan a tsaye kuma yana kan hatta alƙalan kotun koli da ita kanta kotun kolin ita kotun ta yi hukunci a Najeriya ko da ya karama kotu ko da magistrate ne inda yana da hurumi ya ce a yi to wajibi ne abu wannan abin da ya ce a yi kotun koli ka iya cewa ai tana gaba da kotun eh, gwamnatin tarayya kotun Abuja FCT eh, High Court to amma abin tambaya nan shine ba ɗaukaka ƙara aka yi ba ai ta hukuncin wannan kotun farkon duk da dama cewa shi kotun ah, hukunci ex parte order ko ex parte injunction ba ɗaukaka ƙara a kansa ma'ana kotun ƙoli da ta yi wancan hukunci nata ta yi hukuncin da ya ci karo da kotun ah, babba kotun tarayyar ke abuja kuma duk da cewa kotun ƙoli tana gaba da wannan kotu to amma ba ta da damar warware hukuncin wannan kotu idan ba appeal aka yi ya zo gabanta ba bayan yabta kotu appeal mm. saboda haka har yanzu kotun wancan hukunci kuma sannan a ka'idar doka ana cewa where the equities are equal the first in time prevails idan aka yi idan kai abu ne abu ko kowa yana da haƙƙi wani abu to na farko ake ɗauka which means hukuncin kotun tarayya shine ya riga hukuncin kotun ɗaukar ƙara Ah, mm. saboda haka shi ya kamata abu ba wannan ba tunda ba a appeal aka yi ba ai mun ga cewa kananan alkalai magistrates sun yi umarni ma an mm. shiga cikin gidajen manyan alkalan ƙasar nan an yi bincike an yi abubuwa duk mun gani mm. saboda haka shi alkali in dai zauna ya yanke hukunci ko mun kankantarsa to wajibi ne a yi wa wannan hukunci biyayya har sai an warware shi saboda haka a fahimta ta duk da cewa kotun koli tana gaba da wannan kotu to amma hukuncinta ba zai warware umarnin kotun farko ba tun da ba a fil aka ya je gabanta ba. Barista a duba da yanayin lokaci akwai wata tambaya wadda wani yawan Allah ya ce na tambaye ka kanta. Wato mutane da dama akwai wani abu da ya shige musu duhu. Misali idan aka samu kes na cin zarafi ko kuma abu wanda ya shafi misali kamar munanawa ko kuma zalunci. da dama ba su da ƙarfi wajen su shigar da ƙara kotu ko kuma suna ganin cewa kai ƙara kotu ma kamar wani abun kunya ne musamman idan ka je gunan hmm. karkara a barista wace irin shawara za a ba su a gurguje a game da wannan cewa wani hanya ya kamata su bi a su shigar da ƙara akan wani abu da aka masu na zalunci ko kuma wani abu na cin zarafi to akwai kotuna kala-kala a Najeriya akwai magistrate courts akwai shari'a courts akwai high courts a kudancin Najeriya akwai customary courts akwai area courts da sauransu abubuwa da yawa da ke faruwa tsakanin mutane za a iya sauraron shi a kotuna ƙanana da suke ƙasa wasu daga cikin wannan kotuna baka buƙatar lauya ma gabaki ɗaya da yawa daga cikinsu a cikin dokokinsu suna sun bada dama idan ka shiga ma ka ce za ka ga alƙali da kanshi ka gaya wa alƙali cewa ga laifin da aka ko kuma ka gaya wa registrar da ke wannan kotu saboda haka ba komai za a ce sai an tashi an tunda misali harkar ɗaukar lauya ba kowane zai iya ba tunda kai magana akan ƙauyuka Ah, akwai mm. wanda ma bai taɓa ganin lauyan babban mamaki akwai wanda ce me zai nemo ka lauya ka bashi aiki saboda haka idan ka ce wa kowa sai ya ji ya samu lauya ya shiga mai da ƙara ba zai ba zai yi ba wani ba zai ɗauka kuɗin ba zai biyan ɗaukar nauyin lauyan ba ko ɗaukar wasu abubuwa irin wani tsara ba, da ake ta yi da shigar da ƙara da wasu abubuwa irin wani dama shine hikimar a kawo kotuna da suke ƙasa kusa da jama'a kuma a sauƙaƙe yanzu kamar nan Kano ah, kaga a shari'a kwatma Hausa ake yi hausa ake yi mm. saboda haka da hausa zaka je ka faɗi korafin ka kai komai da lauya ba lauya an kana gaskiya ka zaka samu nasara a mafi yawancin lokuta eh, lallai inda lauya cin abubuwa abubuwa sun fi tafiya amma a kotuna irin wannan akwai inda ma ba za ka taɓa yin shari'a ba ba lauya to amma ah, duk da cewa kana da haƙƙi ka yi din kana da dama ka yi haka yake a rubuce amma ban ga ta yaya za a yi mutum ya tashi daga tafi kotun koli ya je shari'a ba lauya ba ko kuma mutum da eh, ko a kotuna ma na high court duk mm. ban ga yadda abin zai yi ba amma dai akwai kotuna wanda ake yin yarurruka da jama'a suke ji wanda za jama'a sai su shiga da ƙara a wannan gurare sannan bayan wannan akwai a irin su legal aid council da ake da su duk da cewa ba su da karfin lauyoyi masu yawa misali amma da jihohin Najeriya ko ina akwai legal aid council akwai irin su human right commission wanda kuma mutane su bambanta human right commission da irin wannan human rights organizations da muke da su da yawa na a gari da yawa daga cikin su ma suna yin abubuwa da na ba daidai ba da yawa suna taimakawa amma mm. kuma da yawa suna abubuwa kawai na neman kuɗi wani ma sai ka buɗe fayil san shi kuɗi su shiga abubuwan da ba ba su da mi su ta yin abubuwa wasu ma hakka mi suke yi akwai wanda ba taɓa sakin mm. sakin mata wani a irin wani human rights organizations da muke da su akwai wanda muka taɓa mm. sawa ma aka kama shi irin wannan abubuwan da dama suna shiga abubuwa jama'a suna neman su zama sun sun koma wasu irin dakikai zan ce with all due respect ta hanyar cewa hmm. kawai da mutum ya buɗe kungiya ta human right shikenan sai kowa aka mai abu na aure na kaza na bashi kawai sai ya tafi wannan organization sun a daidai lokacin da wannan organization din ba 'yan kungiyar ba ne ba su da wani dama ta kiran mutane ba su da wani dama ta sassa mutane ko a saka statement duk suna yin kuma wannan abubuwa. ba wani human right organization da yake da dama ya sa kawai sai ka zo ka zauna ka yi statement ko ya bincike ka ko ya maka wani abu da baka niyya ba akwai wasu abubuwa irin wannan musamman da sun ba arbitrators bane ba ba mediators bane ba so ba su da any kind of power to compel anybody so lalle mutane su tsaya su san abubuwan da kwata su idan abin da aka musu laifi ne wanda ya shafi crimes ga 'yan sanda nan idan abu ne wanda civil cases ne ga kotuna nan so ina ga shine shawar da zan ba mutane da suke son su shiga da shari'a wanda suke cikin lungu da sako na wannan ƙasa kuma wanda ba su da damar ɗaukar lauyoyi ina ga wannan shine shawar da zan ba su barista Abba Hikima muna godiya da wannan dama da ka bamu muka shafe kusan mintuna talatin da uku muna tattaunawa game da waɗannan batutuwa masu mahimmanci kuma muna godiya sosai kuma da fatan ko da nan gaba idan wani abu ya taso idan muka gayyace ka insha Allah yanda aka mutunta ma ka zo za a mutunta mu din azu No babu damuwa ai. Wanda kuma ni na na wayar da jama'a insha Allah wanda jama'a za su karu koya ne insha Allah inda akwai lokaci za a shigo ya ina muku fatan alheri na ga jirgin ta sabuwa ce sai ku yi ta kokarin yin abubuwa masu kyau domin followers eh, eh, ku samu followers da ya kamata sakamakon duk abin da ake ai jama'a ake yi wa duk wani abu da ake jama'a ake yi wa domin a samu eh, ƙara samun fahimta abubuwa da ƙara samun wayewa saboda haka lallai akwai buƙatar ku yi aiki sosai akan programs ɗinku kuma barista ina ganin na'am to da ina ganin kuma da hakan muka kawo ƙarshen shirin nan na wannan lokaci a madadin dukkanin masu bibiyar mu da masu kallon mu a wannan lokaci a muna godiya da baku da bamu lokaci da kuka kuka saurare mu kuma waɗannan batutuwa masu muhimmanci a barisa muna godiya a madadin ni kana da yan uwa abokan aiki muna ƙara godiya a gare ka bisa wannan mutuntawa da kai mana kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ya ki Allah ya tsare ka a nan da yanzu da gaba Allah kuma ya baka kai ba waɗanda za su yi za su taimake ka a rayuwarka muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi muna godiya sosai mun gode sosai masha Allah